السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai taya mu murna da farin ciki na haduwar mu a wannan guri mai albarka a cikin <coughs> wata mai kuma na wata hmm. kuma Allah ya ƙara taimaka mana da babban malamin mu ya zo wanda gashi kuna tare da shi kuna ta kwasa saboda ka da Allah in kun kwasa a yake da kyau kuma a gani a ƙasa abin da muka yi bukata shine mu gani iyaye da mazaje suna rubuto takardu suna cewa malam muna godiya saboda ko ƙara saita mana iyalan mu abubuwa sun yi kyau kada ya zamo suna rubuto takardu su ce malam ka ga wa'annan nan da kuke yi musu bai ƙara musu komi ba sai ƙarin bauɗewa abu bai yi kyau ba kenan kuma kan mu manta duk wanda ramadan ya zo bai yi abin da zai samu gafara ba to an turmu hancin shi a nasa ma'ana an goga hutsa shi a nasa ya yi asara ba gangan ba da haka tunda Allah ya taimaka mana yanzu farkon ramadan muke duka yau na biyar aka hudu ne ko na biyar na biyar aka dauka to dan Allah ya uwa mu jajirce ko da kana da tunani mara kyau ki kokari ka saita wannan alheri kai ta kwasar su domin ka tafi da su saboda insha Allah za ka ga amfanin su kusa da nesa da izinin Allah hmm. su da Allah ya kara musu jagoranci kuma Allah ya shige masu gaba Allah ya kara ba su dama su ta zubo mana waɗannan alkhairai masu tarin yawa mu kuma Allah ya ba mu iko mi ta ɗaukar su kuma na yin aiki baki ɗaya Allah ya hana mu cikin aljannar firdaus baki ɗayan mu Allah ya saka mu duk mai ba da wata gudunmuwa ta wannan bangare Allah ya saka mu da alkhairi da sauran bangarori baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatu akaramakallah Allah ya saka da alkhairi muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka wa malamina malaminku da alkhairi insha Allah ta'ala wata baiwa Allah daga cikin addu'o'i da za mu gabatar insha Allah akwai baiwar Allah da aka ɗauke ɗan mijinta kuma sun ce a basu su kuɗi an bayar da wannan kuɗin ba sai na faɗi adadin kuɗin ba kar a biyo ku kuma a gane cewa kuna da kuɗin amma dai ita ta faɗi adadin kuɗin a cikin takardarta an ba da wannan adadin kuɗin kuma sun kisa koshi shi sun ce kuma sai an ba da mashina guda biyu to har yanzu dai yana hannunsu tana da haƙi da ita da mijinta mu taya ta addu'a da haka muna addu'a ya Allah mai kubutar da masu rauni Allah ka kubutar da wannan yaro Allah ka kubutar masu da wannan bawan Allah Allah ta'ala ka kwato shi salin alin hada ma kuɗin da suka ansa Allah ya kwato masu su don su yi abin da ya fi alkhairi da wannan kuɗi ɗin Allah muna roƙonka masu roƙon za su yi jarabawa ta jam Allah ta'ala ka ba su nasara ka sanya su ci da sauran duka musulmai waɗanda suke yin wannan jarabawa sannan Allah maɗaukakin sarki ka sauwaƙe wa masu naƙuda wata ta ce tana naƙuda mai tsanani Allah ya sa wannan naƙuda za ta yi ta mai sauƙi kamar fyace majina fiye da duk sauran naƙuda da ta yi wata baiwar Allah tana neman Allah ya zaunar da ah, ah, yaranta a gidajen mazajensu wato 'ya'ya mata ta aure kenan muna fata Allah ya sa gidajen nan nasu in an fuddo su sai dai kabari daga nan kuma a ci gaba da zama na aure har aljanna su da mazajensu sannan wata tana addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ta a wajen kasancewar duk sadda za ta cika ta cika da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah mu ma da mu da ita duka muna roƙon mata Allah ta'ala ya sa ta cika da kalmar shahada mun fayi da ku za ku rika cewa amin in ni kaɗai ke addu'a in bari sai na je gida in yi sannan wata ta buƙaci addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kuɓutan mata da ɗanta da ya shiga wani yanayi da wani irin hali Allah ya raba shi da mugun hali idan mugun hali ne ya mai da shi ga hali na kirki sannan wata ta mun addu'a Allah ya gafarta mun zunubai ku ce Allah ya gafarta mun zunubai na e eh, kuma addu'a Allah ya sa in gama lafiya sannan kuma tana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata Allah ya ba mijinta jali Allah ta'ala ya ba mijinta jali wanda zai fitar da su daga tsanancin rayuwa kuma Allah ya sa ta yi haƙuri idan jalin ya zo kada ta ƙara ta ƙara ƙaimi wajen cefane tun kafin jarin ya yi kauri ka san wata ita take cinye jarin Allah ya sauwaƙe sannan muna addu'a ga wata baiwar Allah wadda take neman addu'a game da Allah ya juyo hankalin mijinta ya daina mai da ita saniyar ware domin mijinta ya mai da ita wata banzan bazara muna fatan Allah ya jawo mata hankalin mijinta kuma Allah ya taimake ta ta yi abubuwan da za su sa hankalin mijinta ya dawo wajenta ta zama mai kwalliya mai iya girki mai rangwada mai tausasa magana mai biyayya mai son zaman lafiya da shi da kuma duk wanda ya haɗa ta da shi. haka muna addu'a ga wata da take neman addu'a ita ma ga mahaifinta da ya rasu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ƙansa da rahama ya yi 'yan shekaru da rasuwa muna fata Allah ta'ala ya gafarta masa ta faɗa har ranar da ya rasu faɗan ranar ba shi ne muhimmi ba muhimmi ci ne mu yi addu'a kuma 'yan uwa su ce amin muna kuma yi muna fata Allah ta'ala ya gafartawa A wannan mahaifi nata sannan muna addu'a ga wani yaro da aka kama ta ce an kama shi an tsare shi muna neman addu'a Allah ya kubutar da shi idan laifi ne da gaske aka kama shi Allah ya sa ya tuba taubatan nasuha kuma Allah ta'ala ya sa zaman da ya a can ya zama zaman gyara halinka ba zaman ya haɗu da wasu 'yan banzan su ƙara lalata shi ba sannan muna addu'a ga wata baiwar Allah wadda take roƙon Allah ta'ala ya ba ta agaji game da lalurar rashin lafiya muna fata Allah ya ba ta lafiya ya zaunar da ita lafiya ya zaunar da na tare da ita lafiya da mijinta da 'ya'yanta dukansu ya zaunar da su lafiya mu ma ya zaunar da mu lafiya kuma ba mu abin da lafiya za ta ci Allah ta'ala ya samu dace <coughs> Allah ya mana albarka <coughs> mu cike da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ai malam jabir kai wata shi ma zan kama shi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh